وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه اولم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى waɗannan kafirai masu ƙaryata annabi za su ce me yasa Muhammadu bai zo mana da wata alama daga wurin Ubangijinsa ba wadda za ta nuna gaskiyarsa da kuma cewa shi manzo ne shin alkur'ani wanda yake gaskata littattafan da suka gabata bai zo musu ba ne